بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka masu bibiyanmu a daidai wannan lokaci a wannan shirin namu mu koyi tajwidi mu koyi karatun alqur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallama wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ana tare da mu ko da yaushe yau in Allah ya yarda za mu yi darasi na 88 kuma muna magana akan almaddu al'arid lissukun eh, mun yi magana a baya cewa almaddul aridul lisukun tankasimu ila sittati aqsam sannan mun zo da aqsam al-arba'a ma'ana mun zo da almaddul aridul lisukun al-kalimi sannan mun zo da almaddul muttasilul aridul lisukun sannan mun zo da almaddul linul aridul lisukun sannan mun zo da almaddul badalil aridul lisukun wayannan sune arba'a wanda duk mun yi magana da su koko mun yi magana a kansu su fima takaddama kuma mun fayyace ta'arif mai sauƙi a ta'arifi na ita al'ardin lissukun to abinmu na biyar a yau wato ne almaddul aridul lissukun almaddul aridul lissukun amma wanda yake haɗe da me yake haɗe da ha addamir akwai almaddul aridul lisukun wanda yake haɗe da ha'u addamir misali idan mun ce alaihi da wani abu makamancin wannan idan muka tsaya a kansa yana da hukuncinsa daban idan muka wuce yana da hukuncinsa daban mu ɗauka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن أوفى بما عاهد عليه الله wa man aufa bima ahada alaihi Allah wannan alai idan muka zo muka tsaya a kansa na kulu waman aufa bima ahada alai biman ahada alai idan hukmuhu halatul ah, waqfi al-mad al-arid lis أما حالة الوصل انتقل من المد العارض للسكون إلى ماذا؟ إلى حرف لين yanzu ya tashi daga maddul lissukun in za yi ta zarce ka wuce ya koma harfulin kenan wannan ha damir ta koma idan za a tsaya ita ma tana ɗaukan hukunci na me na almaddu al'ardin lissukun tayyib sai abu na shida na ƙarshe cikin aksam na almaddu al'ardin lissukun shi ne almaddu al'ardin lissukun shi ma amma shi kuma almaddu al'ardin lissukun wanda yake haɗe da mai ha'u at-ta'anith ha'u at-ta'anith wanda yake haɗe da ha'u at-ta'anith eh, wannan almaddul arid lisukun wanda yake haɗe da ha'u ta'anif shi kuma yana zuwa ne a misalin mu ɗauka as-salah الزكاه wayannan duk yana daga cikin abin da yake zuwa irin su as-sala irin su az-zaka da sauran wasu abubuwa misali bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة إذا الوقف هنا حكمه المد العارض للسكون تقف عليه بحركتين وبأربع حركات أو بست حركات أما إذا كوتي ya tashi daga bayanin almaddul aridin lissukun يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة للصلاة هذه المد الصيغة ينزو يا ربو da bayanin a kira shi da cewa almaddul aridin lissukun me yasa لأن المد العارض للسكون لا تثبت إلا في الوقف domin ita maddal aridin lissukun hukuncinta baya zuwa ba ta hawa ba ta aiki sai in ta samu me sai in ta samu waƙafi ne take zama almaddal aridin lissukun amma halatul wasuli idan ma hakan ma misali بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كاغا حالة الوقف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة التوسط وآتوا الزكاة الطول idan idan za a tsaya kenan ta zama al-madd al-arid lisukun allati jaza fiha wa tawassud tul ya zama al-madd lisukun amma eh, eh tana hade tana jone haisu in darajat ma'a ha'i at ta'anis saboda anan ta hadu da ha'u at ta'anis kaman yanda wancan kuma na biyar ya hadu da ha'u ta ad-damir amma idan mutum zai wuce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wa zakata idan kun kulta zakata hadhihi maddu siga kenan ta tashi daga al-madd al-arid lis-sukun ta komo al-madd at-tabi'i na'am idan mutum mun gane to duk lokacin namu ya riga yayi zamu yi matsaya a nan. in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ɗora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.